Kwamar Muhimma Magaji da ke zaman shugaban kungiyar Grassroots and Corruption Initiative kungiya mai rajin yaƙi da rashawa da cin hanci tun daga tushe ya ce makudan kuɗaɗen da gwamnati ta keɓe da kuma naira miliyan hudu da aka ce an ware ga kowane wakili a matsayin alawus ɗinsa kowane wata ita ce matsalar makomar abubuwan da duk za a tattauna a wurin taron wato abun akwai ban takaici akwai ban haushi yanzu misali ka dauka ma ne naira miliyan hudu a wata albashin shugaban kasa ya kai naira miliyan hudu ne albashin shugaban kasa wanda zai kawai ka kira mutum ka ce masa ya zo ya zauna ya tattauna abin da ya shafi kasa kamata magana ce kamata a kishi ni ban goyi bayan ma a sa kuɗi ba magana ne al'umma su zaɓi wakilansu su ma ba wa wakilansu kuɗi mu mun sani a nan ana ajiye hula a tara mutum kuɗin fam ya je ya sai fam ya yi takara saboda al'umma su iya tura wakilansu su faɗa wa gwamnati abin da ya dame su ba wanda zai je kawai kwanta a hotel a bashi miliyan hudu ya gama abin zai yi ya dawo ya zo ya zo ya ce ya je taro ba mai taron ne cancan ba abinda zai canza abinda ake so ajanda da ake so a aiwatar ita za a aiwatar kuma an dauko hanyar daga wannan abin ma da ya faru na maganar kuɗin nan. comrade muhi magaji kenan a nan kano sai dai comrade abdullahi ismail kwalwa wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum na mai ra'ayin cewa ai bai kamata a kira taron da suna taron kasa ba. yanayin yadda aka ɗebi mutane su yi wannan taron yanayi ne na kwamiti ba yanayi ne na taron ƙasa ba yanayin taron ƙasa akwai tsari da ake yi ake yin zaɓe din da mutum suka kai dubu ɗari biyu ba su fitar da wakili guda ɗaya wannan kuwa naɗi aka yi kamar yadda za ka ɗauko abokanka ka ce ka shirya su su je su yi maka harkar biki ko wani abu to saboda haka kenan ba za mu sa rai cewa wannan taro in an yi an fitar da wani abu zai wani tasiri ba domin babu ma buƙatarsa mu ra'ayin da muke da shi shine gwamnan tarayya da da wannan ɓata lokacin da ta yi da ganin inda talauci yawa kasar nan kaca-kaca da sai a kirawo taro a ce a zo a yi taro a declaring national emergency wato taron gaggawa akan talauci ko kuma akan harkar tsaro yanzu misali idan ka kirawo taro ka ce kowace mazaɓa ta fito da wakili ya zo a yi magana talauci a za a bullo masa ai za a fito maka da abin da ko da ba a yi shi gaba ɗaya ya ɗauke talaucin ba za ka ga an yi wani abu wanda zai samar da rangwame a ƙasar kuma ya wannan gabar da muke ciki talaucin nan za a mayar wa hankali tilas ko an ki ko an so comrade abdullahi ismail kwalwa wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum wakilai daga jihohi ƙungiyoyin ma'aikata da na 'yan kasuwa da kabilu daban-daban ne za su halarci taron wadda ake sa ran za a kwashe kimanin tsawon watanni uku ana gudanar da shi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria